من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وموالاهم بإثان إلى يوم الدين وجاز بطاهر وجاز بيابس طاهر منك غير معذب وجاز بيابس طاهر منك غير موذ ولا محدد ولا وجاز شنا halatta watan shi tsarki a yi shi a nuhin al'istin ja'o tsarki li'annahu domin shi tsarki watan yashmulu ya tara izatan najasati gudan ya sabi ma'i da ruwa wa bil jamidi da abin da kuma kasance sandarar rena amma wal istijmaru qasirun ala sani idan muka ce istijmari kawai zai taƙaita kawai ga jamidun ashe ne da cewa jazu tunda babu muke na istinja'i wa jazu istinja'u alke shi na halatta a yi shi da ruwa shi na halatta a yi shi kuma abin da ya kasance ba ruwa bane abin da ya kasance sandararre ne don haka ce wa jaza shi na halatta biya bisin ana tsarki da abin da ya kasance busasshe ne a wa tsahirin tsahirin kuma shi kasance busasshe amma kuma busasshe na tsarhakakke munkin mai farancewa wanda ya kasance shi na gudu haƙiƙanin najisa gairin muzin ba a yi da abin da ya kasance mai kaihi ne abin da an mai kaifi watan kamar irin yuka ko kuma irin reza ko matacce kwalba ko kuma mataccen gida duk annan ba da su saboda ne su suna cutarwa wala muhtaramin haka nan kuma tamba da abin da kasance mai alfarma ne duk abin da ya kasance mai alfarma ne alfarman nan daga zamanin abinci ko alfarman nan daga zamanin madaukaki ko alfarman nan daga zamanin haƙƙin wani to ba za a yi da shi ba la mubtallin ba ya da duk abin da kasancewa jigakke ne wannan da yake wajaza bi hadisin togewa ne daga abin da kasance watan jikakke ne duk abin da kasance watan jikakke ne ba a yi da shi kenan ba a yi da yan san sami ice wanda kasance danye ne ba a yi kuma da sun sami ciyawa wanda kasance danyaye ne saboda wannan ko wani su bai tsarkakewa can da ce bi hadisin wannan togewa ne daga mutallin yace kuma wa dahirin wata ana yi da mai tsarki to sacce wani jisin ba a yi da najasa saboda can ya ce wa jaza biya bisan dahirin munkin to nan da yace kuma watan a dahirin ya fitar da najasa mun kai da mutallin ko ya fitar da najasa kaga ba za a yi da ƙasa na musai ba irin ƙasa musai ba a yi da su sannan kun ba'e da dukkanin turoso na abin da an ka haramtar da ci kamar irin dawakai ba'e da irin kashin dawakai ba'e da irin kashi na abin nan na jakai sannan kun ba'e da kashi wanda kasance maka ruhu akali na kamar irin kashi na kuraye ko na irin zako ka ba'e da shi duk abin da aka haramtar da ci kun ba'e da kashi ne wa amalasa sannan kuma watan ba'e da mai sulbicin da ce munkin mai farancewa a shekin da ce mulkin mai farancewa ya fitar da amlasa ba za a yi da duk abin da kasancewa ta mai sulbi ba ne kamar yanzu irin ban kwalba ban kwalba sulbi ga yashi ba a yi da shi sannan kuma ba a yi da irin bai na abin ga karau karuwan da kasance karu ne yanzu irin kwalbar turare ba a yi da manta saboda sulbi ga yashi haka nan kuma ba a yi da kasabo duk abin da kasance mai sulbi ne ba za a yi da shi ba ya fitar da watancin da ce mulkin abin da ke tahi da haƙiƙanin najasa dukkaninta abin da dukkanin najasa da shi akai don haka ba a yi da abin da kasance a nasani wa muhaddadin can watan da ce gairu muzin a yi da abin da kasance bai cutarwa to ba a yi da muhaddadin duk abin da adda hi kamar irin yuka kamar irin reza kamar irin matacce kwalba duk wannan da muhaddadu na ba za a yi da shi ba wa muhtaramin mimma qaumin to can da yace can da can da yace jaza biya bisin ɗahirin munkin gairin muzin wala muhutaramin to nan kuma sai sake mai sai kamar karari na ko bai karari ba da ce nan wala muhutaramin shi na son shi wasu ramar muhutaramin in can da ce da ce wala muhutaramin ba a da duk abin da adda girma girma ne daga mi girma ne daga kasancewa ta abinci ko girma ne daga kasancewa ta daga ɗaukaka ta ko girma ne da kasancewa ta haƙƙin wani to sai toho shi na bayanin muhutar mu din ta ce min matsa Shi shine abinci kamar abincin mutane ba za a yi da shi ba haka nan kuma muhutar min din nan kamar abin da ya kasance na gyaran abinci ne ba za a yi da shi ba don haka bisa ga wannan da ce min matsa omin wanda kenan ya shigar da ba za a yi da haddi gishiri ba irin gishiri ba a yi da shi irin kowa ba a yi da ita haka nan kuma abin da ya kasance magani ne duk abin da an san kuma yan adam suna magani da shi ko gyaran abinci da shi ba za a yi da shi ba nan min umin kenan wa makatubin ko wa makatubin sannan kuma duk abin da ya kasance watan an rubutu ba za a yi da shi ba ba a yi da makatubin abin da ya kasance watan takarda kenan takarda mai rubutu ba a yi da ita amma shin bi haɗin arabiyyin ko ko walo bi haɗin ajamiyyin ba a yi to nan maluma sai tabani shi dai haddun arbiyun maluma sun ce ba a yi da shi watan walau kana madaluluhu batilan ko da ko abin da ke wa banna ne kamar kenan abin da an rubuta bai hadal arabi amma ya kasance sihiri na ko kuma abin da aka karanta bai hadal arabi kamar at-taura ko injila ba da tabdili bayan caccanza su duk wanda ba za a yi da su ba inda ya kasance da larabci aka rubuta sai suka ce kai walau bi hadin ajamiyin ko da da ajamanci aka rubuta in dai ya kasance watan hadduna ba za a yi da shi ba saboda mi duk gaba ɗaya hurufu alfarma gare su shi shi harafi alfarma gare shi saboda dukkanin harufa kamar kuna daga Allah subhanahu wata'ala saboda mi can <coughs> Adam alaihi salamu a shi ne aka sabka harufa gaba Shi na <coughs> awwalu man hada abunan adamu fi jumlatul hududi yusamu lam tagarikal hudud bi tufani bal baqiya bi rahmatil mannani to kaga nan bisa ga wannan in muka diba ashe kenan duk rubutu alfama gare shi ba za a yi ba walau kana madaluluhu batilan shin an rubuta shi bi hadal arabi ko ko bi hadal ajami saboda gaba ɗaya hurufu kuna daga Allah a duk abin da kasance sauka kira daga Allah kenan shi girman da ba za a yi wani abu da shi wanda kasance ba daidai ba don haka ashe kenan yanzu ko da jarida ba a yi in mun ka debi hurmatul hurmatul hurufi in mun ka debi alhurma ta harufa ba za a yi jarida ba ko da ke jarida madalul habatilun wa min an-nas man yajtari lahul hadisi yadulla bihi an sabilillah saboda jarida da haul hadisi ce duk abin da ya kasance lahul hadisi ne ba za a yi da shi ba <clears throat> ko da ke madalul habatilan kenan ba a yi da jarida ba a yi da irin littafai waɗanda ya kasance na coci ne waɗanda ya kasance masu karantar da sha'anunuka na coci ba za a yi da su ba haka nan kuma littafan da an ka rubuta da surkulle amma surkulle nan kuma na sihiri na ba za a yi da shi ba saboda mi lihur matar hurufi domin alfarma harufa wala makatubin ba a yi da duk abin da ya kasance watan an rubuta ce ba a yi kirin takardar takardar da an rubutu ba za a yi da ita ba wala kana maduluruhu batilan ka ce balle ma in ya kasance bil haddil hindi rubutu na hindu wanda ya kasance kamar rubutun da ka gani wanda hindi wanda hindi wanda hindi yau na kai rubutun na mai lankwashe lankwashe sun ce asraru a ciki kwarai kwarai da gaske akwai asraru na asma'ullahi husna cikin su don haka ba za a yi su su ma wa zahabin to can ya yi bayani akan abin da kasance alhurma te watan ba a yi da muhtaramin min matsa'umi shine abinci ba za a yi da shi ba sannan ba a yi da min. min maktubin shine abinda aka rubutu ba za a yi da shi ba ba a da muhtaramin shine zahabin mafi lati shi kuri sharafihi saboda haka zinariya da azurfa da irin jauhari da irin yakuti duk ba za a yi da su ba ba a da jauhari ba a da yakuti da sharafi ha saboda haka ta kenan kaga bisa ga wannan mu ai ba mu da zahabu ba mu da filatu, amma muna da kadago ashe kenan ba za a yi da kadago ba shi ma da sharafi saboda kuɗi ne in an kai da kadago an ba ta kuɗi waje darin haka nan kuma nan li haƙƙil gairi wato nan muhutaramin shina yiwuwa a lisharafihi domin ta tai ko kuma don kasancewa yi abinci ko don kasancewa ta haƙƙin wani a kenan ba a yi ga katanga katanga ta hubusi in ya kasance watan gida na hubusi ne ko masallaci na hubusi ne ba za a yi ga katangan nan ba ta gidan hubusi ba za a yi ga masallaci ba ita tanga masallaci ba a yi ciki ba a yi waje to aka ci to gidan na hubusi fa an samu a yi waje ko ko shi ma ba a yi a haƙul gaidi na ai ko kuma ce haƙul lahina ba a yi gare shi to gida wanda kasance haƙƙin kana fa shin kana ka ta ga tanga gidan ko ba ka yi wasu maluma sun ce ana yi wasu maluma sun karhanta ko ga gidan gidanka in kai kai maka ruhiya haka wasu maluma suka ce irin kamar wanda ya raka yi ka gano shi na ya kashi sai jiwa kawai ganga baya ne da katanga sai shi goge to kana yin haka na in ya kasance katanga kata amma ba ka yi katanga wani kamar yanzu ka irin kamar ka gano a irin istijmari wanda kasance na hitsari ne kana irin katanga katanga gidanka na daukowa ka istijmari ne hitsari gare ta ko amma ba ka yi katanga wani wa azmin sannan kuma ba za a yi da kashi ba saboda kashi shi kuma abincin dabbobi ne abincin watan aljannu ne saboda hadisi na abdullahi na mas'udin da ya ce mazon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atani atajanni wani daga cikin manzanni na aljannu ya zo da ni ya zo faɗa mini cewa jinni na kiran ka ne zo ina jinni ka kira na ana kiran wurin ba ta ana kiran wa'annan aljannu jinnun nasibina yace ne zo na ni karanta musu alqur'ani bayan na karanta musu alqur'ani suka ce suna so in taimaka musu da guzuri nace to guzurinku duk ƙashi wanda ya kasance na dabba ce wadda an ka ce bismillahir rahmanir rahim sannan an ka yanke ta to in kun ka ɗauki wannan kashin shina koma bi aufar minhu hiye da lokacin da kasance shi na tsokokin nama ne zai yi nama hiye da dori shi kasance shi ne abincin ku sannan kuma kashi na dabbobin mu wanda kasance mu ba akalina shi kuma wannan kashin zai kasance abincin ciyawa ga dabbobin ku shi kasance shi ma in kun ka dauke shi kun ka azama ku shi kasance hiye da lokacin da dabbobin mu sun kace shi sai shi koma abinci mai yawa in ciyawa ta in halawa ta sun kaci ta yi haka nan yawa in wani haki na sun kaci ta yi haka nan yawa to shi na mazo Allah sallallahu alaihi wasallam ce waɗannan haka waɗannan ababa guda biyu shi dai kashe kada ku yi da shi saboda abincin yan uwan ku na sannan kuma shi ko ainihin turusan dabbobi kada ku yi da shi saboda abinci na dabbobin su su ne jini shi na ce wa rautin watan ba a yi da kashi sannan kuma ba a yi da turoso saboda shi kashi abincin jinni na shi kuma turo sunnan abincin dabbobin su ne don haka ba za a yi da shi ba kuma amma ya kare shi kuma yayi wa in an kaddu waɗannan ababa da aka ce ba a yi da su can da an ka ce ba a yi da mubtallin da an ka ce a yi da yajitin can da an ka ce a yi da ɗahirin to shi ɗaya da a togiya ba a yi da najisa, don ita najisa za ta ƙara najisa. amma da an ka ce ba a yi da amlasa in an ka ajaza da an ka ce ba a yi da rausun ba a yi da azmun duk wannan da aka ce a yi da su ba a yi da su idan aka yi da su suka tsarkake wuri shi kenan kuma ya tsarkaku kalyadi tamka hannu can mun karanta hadisi na abin katada radiyallahu anhu ya ce mazo Allah ya hana muna mai tsarki mu shahika shi da mu na dama ko kuma an nastamsa hajjai minina ya hana muna mu yi karta ko mu shahe kashi ko mu wanke kashi mu da hannun daman mu sai dai mu karce ko mu shahe da hannun hagu ko in za ka shahewa za ka rika abin shafa ko toilet paper ko kaɗa ko wani abin nan ko sufi za ka rika da hannun hagu ku goge ba ka rika da hannun dama to sai kasance baka samu man abin da za ka yi ba kuma gashi babu ruwa ya za ka yi kenan da fiqihu sai ka sa hannun haka kakkarce da hannu ka bar hannu ka haɗin da ka samu ruwa sannan ka wanke da ka yi gayadi ka kare sai ka sa hannunka in ka karce ka goge kasa in ka karce ka goge kasa in ka karce ka goge kasa haka kare gaba ɗaya da hannunka ka yi a shekin nan ka ka ta yi istijai ta yi istijmari abin da rige kawai in ka cimma ruwa ka wanke hannunka dan yakan yi ka cimma ruwa inda babu inda zaka raba aka yi tsarki to a shekin nan kaga in kai da hannunka yayi don haka ce kalyadi don haka a shekin nan an samu a yi da hannu wa duna talati haka nan kuma da abin da bai kai uku ba ana da abin da bai kai uku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga hadisi na wannan Abu Huraira yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan ya tafi wajen makewayi ne ni kamai aini yace mai abin tsarki ni kamai duwatsu guda uku ni zo mai duci guda uku ni da abin ga guda turuso guda ya amshi duwatsu guda uku ya ji da turuso ko kuma hadisi na Abdullah bin Mas'ud don haka shekenan kaga ana yi da hannu in an yi wanke in ya tsarkake wurin kuma ya isu don haka kuma ana yi da abin da bai kai dutse uku ba amma yi dutse uku ya fi in an kai da an da bai kai uku ba kuma ya kwarance kuma ya yi hmm? Hmm. ko da mutalli na ko da amlata na ko da mun na in an ga ajaza'at fasulun fasulun wannan fasali ne mai bayani akan nawaqil wudo'i, ababan da ke warware arwalla asbabun ahdasun wa asbabun ahdasun akwai hadasi wa asbabun akwai asbabul ahdasi duk dai jam'u naqilin ne to shi na ce nuqilar wudo'u. ana warware arwalla annaqil wan naqilu naqilu shay'i annaqilu annaqilu shai'i. wa naqilu shai'i bi ma'ana dum anasu guda wa huwa kullu ma la yumkinu jam'uhu ma'ahu duk abin da bai yiwa a tara shi da wani abu shi aka ce mana keli ne kamar yanzu a ce ruwa ruwa da wuta ka ga kille na ba su haɗuwa wuri guda kamar a ce haske da duhu kille na ba su zama wuri guda kamar a ce fari da baki ba su haɗuwa wuri guda to abin da ake ce mana keli abin da bai haɗuwa da wani shi aka ce mana keli wanda kasance in guda zo guda zai jaye in haske zo duhu zai jaye ko in ruwa suka zo wuta za ta jaye in wuta ta zo ruwa za su jaye to wannan shi kira na kili kullu ma la yumkinu jam'uhu a duk abin da bai yiwa ka alashi da wani abu wa huwa naqiluhu shi ake kira na kili kuma shi ake ce munaqidun <coughs> jam'uhu nawaqidu naqidal wudu'u bi hadathi naqidal don hakan ga arwalla an bata arwalla bi hadathin saboda kari. idan kari ya fito arwalla ta baci duk lokacin da mutum ya kasance shi na da arwalla dama shi kari. abuna wanda ya kasance tsarki na rigaya ta yi bai rigaya tsarki duk abin da ya kasance watan kari ne ya bata alwala to abin da ke bata alwala ake kira shi kari abin da ke hituwa min sabila ne daga hanya du jam'an wa waqatan jinsan wa waqatan ma ya harju min sabila ne abin da ke hituwa ta hanya du jinsan wa waqatan jinsan wa waqatan to shi ake kira na kili gaba akwai uku baya akwai biyu gaba akwai hitsari akwai maziyi akwai wadiyi baya akwai gayadi akwai iska to wa'annan su ake kira na waƙidu to suna dukkanin su koyin su jinsin juna ne don haka ce jinsin ana kiyaye da jinsi ana kiyaye da wakaci zai shi san mun abin da kasance ba jinsi ba ba zai warware alwala ba zai shi san mun abin da kasance ba wakaci ba ba zai warware alwala ba to mu mu wa huwa al-kharij al-mu'tad fi to me ake ce ma al sai ce huwa al-kharij shine ke hitowa duk abin da ke hitowa wa huwa al-kharij wannan ta'arifi kenan ga hadasu me ake kira hadasu wa huwa al-kharij shine ke hitowa fi sihhati ko al-mu'tad kuma hitowa ne da kasance khurujan mu'tadan hitowa da kasance an riga an saba da ita sannan kuma fi sihhati cikin lahiya a shekin da ce huwal hariju shine abin da ke hitowa ko a abin da ke hitowa to min ne yake hitowa na nan ga a shekin nan hitsari hitowa shi kai a ainihin mazi hitowa shi kai wadi hitowa shi kai mani hitowa shi kai to abin sa ba su kawo mani saboda shi shi na cikin babban kari ba cikin ƙananan kari nan muna ƙididdiga abubuwan da ke bata alwala to kaga duk wannan dai yace huwal harij shine mai hitowa almauta wanda an ka saba da hita hitatai isihha kuma cikin lahiya to zai hidda gairu mu'tadi zai hidda abin da hito ba ta lahiya ba to mu mu la hasan wadudun kaga ni jinsan kenan ma haraja min sabile ni jinsan abin da hito ta hanya biyu wanda kasance kuma jinsi guda ne kaga yanzu hitsari da ainihin maziyi da wadi da mani dukkanin su kusan jinsi guda suke hanya guda suka hitowa mahitar su guda an gane ko sannan kuma ka diba ko ne ruwa ne kaga maziyi ruwa ne hitsari ruwa ne wadi ruwa ne in mun hukuma kuma ta baya shi kuma nau'in abinci na wanda ke hita ta nan abinci wanda ya kasance ya riga ya ƙara aiki zai hito da iska da kuma ainihin shi dugon laban wannan abinci wanda ya ƙara aiki to kaga duk jinsi guda ne to duk wannan jinsi guda ne da hitsari da da hitsari da maziyi da wadiyi da iska da gayadi dukkanin su jinsi ne don haka ga mihita wanda ba jinsin su ba don haka ce la hasan banda tsakuwa ba ta cikin jinsin su don cinta akai ban banda tsakuwa banda ainihin abin nan tsutsa tsutsa ita kuma rai gare ta ita tsakuwa dai jinsi ta ta kasa min ajza'il ardi tana cikin yanki na kasa ko don haka ashe kenan ba ta cikin jinsin waɗanda ababa da munkali ha guda biyar sannan ita kuma tsutsa aire gare ta kullu hayyin ahirun duk abin da addare ko mai tsaki ne don haka ita ma ta hita an gane ba ta cikin jinsin waɗance ne ga to mun samu jinsin ko ashe kenan duk abin da ba jinsi ba ba zai warware arwalla ba an gane wannan ko to don haka ce la hasan banda tsakuwa wadudun banda ainihin a tsutsa tsutsa walau bi ballatin koda ko ta hito da damshi damshi na gayadi ga dai bata hito hurujan mu'tadan ba shi balla din nan ya hito ba hurujan mu'tadan ba ba hitar da an ka saba ba saboda me wani abu mai rai hito da shi wani salatin faraka akasara to kaga nan da yace jinsan wa waƙatan to ya haddasa lasu shi ko in kaddi ba ba cikin lokaci ne shika hitowa ba hitsari ya hito ba lokaci ne ba abinda ya hito hitsari lokaci ne kana je ne ka tsuguna kai shi ya hito lokaci ne kenan haka nan ko mazi haka nan mazi shi ma mazi abinda an lokacin hita ta tashin zakari ko ƙiyamar zakari bi shahawatin da shawa wanda ya kasance aka saba da ita ko kuma bi shahwatin gairu mutaratin to abin da ya hito da shawa ya hito lokaci ne abin da ya hito ba da shawa ba ya hito lokaci ne an gane ko to nan ga sai hito da salatin haka ɗaya kana zo sai ka je madina da raro maka to shi mazi in ya hito da irin wannan akwai hukunci ne kadar alarar ihi na ahi ta mutahi to shi su in nan faraka wanda ya kasance ya rabu da aka sanar zamani mahi yawancin zamani to shi sarsu wane ne ke bata alwala cikin salasu suka ce daga cikin salasu salasu ya kasu kusan akwai akwai mudawama gare shi akwai mai dawama koyo shi akwai shi na hituwa koyo shi na hituwa akwai wanda ya kasance kuma ya lalace yawancin zamani akwai wanda ya kasance kuma zamani ya daidaita an yi rabi da rabi akwai wanda ya kasance kuma a aƙallu zamani shike hituwa to in ya kasance mun ka samu dawama na haituwa koyo shi ko mun ka samu akasara na haituwa ga mahi yawa ko mun ka samu daidaita to duk hukunci guda za mu ba su in mun ka samu akasara in mun ka samu dawama za mu ba shi hukuncin mu dawama za a doke shi ba zai bata maka arawalla ba in mun ka bashi kuma a kasara ba zai bata ma arawalla ba in kuma an kai rabi da rabi ba zai bata ma arawalla ba amma in yi lalace akalli zai bata maka arawallarka to shi na ciwo misalasin haka nan kuma saboda salisul maziyi faraka ko salisul bauli faraka wanda ya kasance ya rarraba da akasarar zamani ya rabu da mahi yawan zamani wala zama la akalla ya lalace mahi karancin zamani to idan ya hito zai bata maka arwalaka in salisul bauli ne in salisul maziyi ne Inda ya kasance faraka kasar zamani ya rabu da mahi yawan zamani wala zaman akalla ya ci mahi karancin zamani idan hizo zai bata maka arwallarka kasalati maziyin qadara ala raf'i to sai ce kasalati maziyin tamkawa tansalisul maziyi qadara ala raf'ihi wanda ya kasance mai wannan maziyi din shina iya doke shi bita dawin da magani auta sardin ko sayin boya shi taka auta zuwijin ko shi aure ausomin ko shi azumi in ya kasance azumi ba zai wahalda da shi ba to wannan kadar ala rabihi kenan kana ya doke salsul mazi din nan naka wanda ya kasance watan lazama a kasar zamani kana ya doke shi da ni kana ya doke shi watan da bidan magani ka nemi magani wanda za ka sha saboda shi bai hito maka ko kuma Allah misali ka yi aure ko kuma ka sai ya ka taka ko kuma ka rinka azumi saboda azumi shi na kare shawa ishirwa na kare shawa ji horon audu mai gwandu samuti mai a gaba hmm. to dai kuma ka ce a sashi to mai a gaba